امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون kuma wa yake shiryar da ku a cikin duhu akan duhu da teku ta hanyar abubuwan da ya kafa muku na alamu da taurari kuma wa yake aiko iska ɗauke da albishir na kusantowar saukar ruwan sama wanda yake jin kan bayansa da shi shin akwai wani abin bauta ne da yake yin haka tare da Allah Sarki ya tabbata ga Allah daga barin abin da suke masa tarayya da shi cikin halittunsa